خلقنا في هذا الكون للابتلاء والاختبار والامتحان قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذا الاختبار والامتحان يكون بالخير والشر كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط والموت هو نهاية مدة الابتلاء والامتحان والبعث والحساب هما فرض نتائج الابتلاء والمآل إلى الجنة أو النار هما الثمرة العملية لهذا الابتلاء والامتحان عباد الله وسائل أسباب رفع البلاء بعد وقوعه علينا أن نتدبر ونتفقه أن هناك وسائل رفع البلاء بعد وقوعه في الأمة أولا الصبر والاستصاب فينبغي على كل من أصابه بلاء أن يحمد الله ويسترجع أن يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عباد الله ثانيا من أسباب رفع البلاء بعد وقوعه الأخذ بأسباب التداوي والشفاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري وكل داء له دواء إلا الهرم والموت فالطبيب والدواء ينفأ ما دام في أجل الإنسان متسع أما حين يأتي الأجل فلا يملك أطباء العالم كله من الأمر شيئا ثالثا البول عن المعاصي والفواهش لأن ارتكاب المعاصي والفواهش من أهم أسباب وقوع البلاء قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة وبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فبالتوبة والاستغفار يكشف البلاء بإذن رب الأرض والسماء فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أصلاتهم الذين مضوا الحديث رواه البيهقي والحاكم وصححه رابعا من أسباب رفع البلاء بعد وقوعه التحصن بالأدعية والأذكار وعن فأن أسماء فأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة, فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي أبو داود رواه أبو داود والترمذي وصحاه وعن أبي هريرة أيضا أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم في صحيحه وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة بالله من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام رواه أبو داود ومن الأسباب الشرعية المحافظة على أذكار الصباح والمساء والذكر عند النزول في مكان ما والأذكار المشروعة عند النوم وعند الدخول والخروج من المنزل كل هذه أسباب للوقاية عن الأمراض خامسا من أسباب رفع البلاء بعد وقوعه الاهتمام بالنظافة بجميع صورها نظافة الفم والأسنان والشعر والبدن والثوب والطعام والشراب والمسكن والطريق والمرافق العامة وكل ذلك له دليله من السنة لا يتسع المقام لذكره وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وادفئوا سرجكم وأوكوا أسئيتكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وإن الفويفقة تدرم البيت على أهله يعني الفأرة رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya sai batar da shi wanda ya bata ba wanda ya sai shiryar da shi in ba Allah ba ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ka saka mu bayan haka 'yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu sani lallai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya halicci wannan duniyar gaba ɗayanta saboda jarrabawa saboda gwadawa saboda wato jarrabawa ya ga mai bayi za su yi ya halicce mu da mu da aljanu ya sahale mana komai ya hore mana duniyar da abin da ke cikinta dan ya ga me zamu yi haka Allah yace allazi al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarabce ku ya ga waye zai fi kyautata aiki an halicci mutuwa an halicci rayuwa su ne ne mutuwa rayuwa mutuwa rayuwa sai ka fara gabatar da mutuwar dan ka san usan sunan mu matattu sunanmu me matattu ko muna so ko ba mu so za ta zo Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa wannan time din na rayuwan ya ga me za mu yi wa zai kyautata aiki wannan shine wato tsari na ubangiji sannan kuma jarrabawar ya sanya ta za ta iya zuwa da alkhairi ko za ta iya zuwa da shari ma'ana cikin abin da Allah ya baka na alkhairi ya jarabce ka cikin abin da ya baka ko ya jarabce ka da shi na sharri shi ma duka jarrabawa ce Allah madaukaki ya wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna haka nan mu rika jarabta ku da alkhairi da sharri kowannen su za su iya zama fitina an baka dukiya an baka 'ya'ya, an baka mulki an baka lafiya wannan duk sunansu alkhairi to wannan da aka baka jarrabawa ce zaka iya cin jarrabawar dukiyar za ka sarrafa ce yadda Allah ke so lafiyar zaka za sarrafa ce yadda Allah ke so mulkin naka za tafi da shi yadda Allah ke so da manzansa duka waɗannan abubuwa da ake kiran su alkhairi to jarrabawa ce haka nan kuma za a jarraba ka da shari Shi ne abin da yau muke gani ko muke ciki na abin da yake na tsoro na cututtuka na rashin lafiya na talauci na rashin da sauransu da rasa rawuka duka waɗannan su ma sunansu ibtila'i sunansu jarabawa za mu yi haƙuri za mu jure shi ne duka kowane shi ya sa da kasir da ya zo kan ayar sai ke cewa za mu jarabce su da masa'ib taratan musibobi wani lokacin wabin ni'ami ƙwara wasu lokacin kuma da ni'imomi to adam bai cika bayani ba da godiya sai da yake cikin ni'ima sai ya shiru sai lokacin iftila'i yake raki sai ta kuka ya kasa hakuri ya kasa juriya amma duka biyun nan za mu jarabce su da shi don mu ga za su gode ko za su kafirce yanzu ga wata musiba ta corona da Allah ya kawo za a koma ga Allah a roƙe shi a dogara shi zai yaye ko kuma za a kama wasu hanyoyin wanda suke ba lalle masu kullewa ba ne sannan za su yi haƙuri ko za su kasa haƙuri sannan mai ƙarshen wannan jarabawan ƙarshe tukaci shi ne mutuwa bawa yana nan da numfashi bai fita daga cikin jarabawa ba yana nan ana jarabta shi sai radda ajali ya zo tsoron nan jarabawa ta ƙare sai kuma abu na gaba tayarwa sai hisabi daga nan hisabin ne zai fitar da natija zai fitar da result mai kaci a waccan jarabawar mai makoma aljanna ko ko wuta shine ƙarshen cikakin na jarabawar Allah ka ba mu cin jarrabawa da duk abin da ka jarabce mu da shi ya Allah ko da alkhairi ko da sharri Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa ita ce shiga aljanna Allah ka sa mu dace yana da kyau a wannan 'yan mintuna mu faɗi sabubban da suke ya kamata mu bi domin idan bala'i ya auko a ɗauke shi sabubban da ake bi a ɗauke bala'i in ya sauka kullum musulunci bai ban mu haka ba hannu ba komai ya mana bayanin komai sai dai in ba mu koma ba zuwa ga ƙur'ani da sunna za mu ga bayanai daban-daban malamai suka ce hanya ta farko idan bala'i ya saukan mu wanda ya saukan masa shi shine asabar likita yin haƙuri da neman ladan haƙurin wurin Allah ba ka da wata kuma ya riga ya auku muna maganar corona tana can china tana america tana ina ba ta zo ba ta abin da yake a wannan matakin kar mu je sun kuma kar su zo mana ta sai aka ce kwatsam kuma ta zo najeriya to ta zo sai ya kuma sai ya gudu shi ne sai abu na farko haƙuri haƙuri sannan da neman ladan haƙurinka wurin allah wannan shi ne idan bala'i ya sami bawa ya auko masa sai ya ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da zai faɗi sannan ya ce ya Allah ka bani ladan wannan musiba da ka jarabce ni da ita sannan ka mayan man gurbin ta da mafi alkhairi yanzu ba an rasa dukiya ba an rasa rawuka an rasa jin daɗi an shiga tsoro corona ta fara tafiya to sai mu yi ta roƙo irin wannan addu'a Abinda da duk aka rasa Allah kamar mana abu ne mai sauƙi a wurin Allah kana kasuwanci za ka sami miliyan ɗari yanzu miliyan goma ka samu abu ne mai sauƙi ya baka miliyan tasayin ya ƙara maka mayaninka maka ko ya gagari Allah ba ka da lafiya ya baka lafiya ka ƙara samun ƙarfi fiye da da ya yaye wanda suka rasu kuma Allah ya sa sun yi shahada wannan haka Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf da za zamu jarabce ku da wani abu na tsoro kaga kenan jarabawar wannan ɗabi'a ce ta ubangiji ba za a yi ta rayuwa lami lafiya ba babu wata damuwa can da ta ashe kai musulmi kana da wannan hankalin ka ya tashi ka firgice ka rude tsoro da yunwa da tawayar dukiya da tawayar rawuka da tawayar kayan marmari da Allah ya ce wa bashiru sabiri aima masu haƙuri bushara shine wancan haƙurin da ake mana ishara su ne waɗanda idan musiba ta same su ubangiji sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba inda za mu yanzu ta zo ba gudu ba tsira inna lillahi mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa gare shi mu koma shikenan sai eh, ka natsu kai wannan sai ka cika da abin da annabi ya faɗi ya Allah wannan musiba da ka jarabce mu da ita ka ba mu ladan hakurinta sannan ka mayan mana da gurbin ta bayan gushewarta shikenan magana ta kare mataki na farko sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan su ne wanda za su sami salaki daga ubangijinsu wa rahama ne salatin Allah da zai maka kai bawa idan kana da zunubi ya share maka ya yabe maka in ba ka da zunubi da zunubi ya daɗaka darajarka ya ƙara maka ƙima in aljanna ce da ta ƙasa a kai ka ta sama shi ne salatin Allah gare mu Allah ke mana salaki. sannan da rahama tashi za a yi ma masu haƙuri sai Allah ya ce ulaika humul muhtadun wannan fa sune shiryayyu shiryayyu to ya ɗan uwa muna da wannan a cikin Qur'ani yaushe hankali zai tashi yaushe za a ruɗe? ai da mu da jami'an lafiya da suke ta kai kawo cikin gida da waje duk sai mu sami nutsuwa kaga kamar WHO tana mu'amala da duniya gaba daya akwai wanda suke musulmi akwai wanda ba musulmi ba to kullun kiran mu gare ta tsarika waiwayawa tana ganin menene musulunci ya yace tunda tana gilin da musulmi rika karɓar shawarar musulmi in za a kawo karara abubuwa a yi kaza a yi kaza ba rika tsoma na musulmi a ciki tunda duniya ake ma aiki duniya kuma akwai musulmi ke hatta kiristocin su ma suna buƙatar a rika waiwaya su abu na biyu wanda zai yaya bala'i shine riko da sabubba al da bi asbab wa shifa duk wani sababi da aka san a iya bi ya iya kawo waraka da magani ko shari'a ta yadda a muddin halal ne ya halarta a cikin shari'a shi yasa hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma anzalallahu da'an Allah bai taba saukar da wani ciwo ba illa anzala lahu shifa bace sai ya saukar da maganin wannan ciwon sannan ashe kun ga in haka ne ya kamata a daina ciwo sai a ce ba a gano maganin shi ba amma da maganin in dai Allah ya sauka da ciwon ya ko sauka da maganin sa sai dai ba a kai ga gano shi ba muna fata Allah ya sa a gano maganin dukkan cututtukan da suke damun mu kuma kada ya zama damfara maganin ya zama da gaske maganin ne sannan malamai suka ce duk ciwo yana da magani sai ciwo biyu ciwon tsufa da ciwon mutuwa wannan ba su da asibiti a duniya dukkan likita da masu magani suna da amfani muddin wannan mai cutar yana da tsauran numfashi haka kuma dukkan likita ko likitocin duniya da magani ba su da amfani idan ajali ya riga ya zo babu baraka ba magani ga ciwon da yake na ajali ne sai ciwon yana nan ajali ya zo ya ɗauka saboda haka ajali shi ba shi da magani Allah ka samu daji abu na uku cikin sabubban da suke sa ɗauke bala'i shi ne nisantar ayyuka na saƙo da alfasha muddin muna so mu zauna lafiya da tsabta to lalle mu nisanci saba ma Allah da nisantar bayyana alfasha ƙarara a ƙoyama Allah ya hana to balle kuma wacce za a riƙa yin ƙarara shi ya sa Allah maɗaukaki ya ce ba wani abu da zai same ku na musiba ba ce da abinda hannayen ku suke aikatawa abin da hannaye suke aikatawa na zinace zinace iyaz billah kashe kashen rawuka zubar da jini tamfe tamfe tsafe tsafe cinye dukiyar al'umma ba da haƙi ba wannan suna cikin abin da suke jawo musiba a ban ƙasa a jangolo Allah Allah ya fushi ya ɗan sauko da abu ƙwaya ɗaya biyu goyi duniya sai ya tak wanda Allah inda ya so ƙasa gaba ɗaya zai riƙi wato zai kifar amma sai a sako cuta ɗaya duk duniya har sai da za a yi da ita Allah ya ce zahar al-fasadu fil fasadi wato ainihin ya bayyana cikin fili tudu da teku saboda mai bi ma ba da aidin nas an ce fasad to corruption tun wata barna sunanta fasad ta bayyana fili da ɓoyau ka duba ka je da ake abubuwa wani shugaba ya zo ce zai magani cin hanci zai maganin rashawa da cin hanci a kan in ka ji sai ka duba ka ga ya me aka yi zuwa yau me aka gyara an daina ko abin yana nan zaharar fasadu fil badu wal bahar bima kasaba da aidin nas yuziqahum ba'd aminu amilu la'allahum yarji'un wannan Allah ya saukar yakan saukar a ta sako sai Allah ya saukar da bala'i don ya ɗanɗana ma mutane sashi zuwa sashi kowai jirgin sama an rufe jiragen ruwa an rufe ina ne an rufe hotel an rufe koma ya tsaya ƙahun lirzikahum ba'd amiru la'allahun la'allahum yarji'un ko za a tuba a gyara ko fatan mu ƴan uwa a tuba domin tuba da gifari? da shi Allah kiyaye bala'i da izinin ubangijin sama ubangijin ƙasa sannan ba wani bala'i da Allah zai saukar a dukufa da tuba face sai Allah ya yi shi Ke sa muke so mai ta tuba ‘yan’uwa Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana wata rana manzo sallallahu ya fuskanto su su suna zaune suna tattauna ya ku muhajiruna me ake ciki ne sai ya ce masu abubuwa guda biyar idan aka jarabci al'umma da su amma ina nema maku tsari kar ku riki ko ɗaya daga cikinsu sahabbai muhajiruna ina roƙa maku Allah kada ku riske su sai ce in an jarabci al'umma to da abin da za su tara saboda ba lokaci sai na ɗauko mana muhallu shahid annabi ya ce lamta zahar alfahisha fahishatu fi qaumin ba inda alfasha za ta bayyana cikin mutane karar alƙayinta wato ba a ƙoye ta ba a jin kunya na yin ta wannan alfasha ɗin hatta yi ulinu biha illa fasha fi mutaun face sai annoba ta yaɗu a cikinsu wal auja da cututtuka da wanda suke za a rasa yadda za a yi wanda jiki zai ji zuciya ta ji kai ya ji a rasa yadda za a yi shi ne auja ya ce allaki lamtakun mazat fi asilatihim cututtukan da da can magabatansu ba su san su ba ko suna ban sani ba balle cutar to ba inda al'ummar da alfasha za ta yatsu face sai ya jarabce su da irin wannan Allah ya tsire na hudu abin da zai sa a ɗauke bala'i ba ya sauka shine wato kiyaye addu'o'i na safe na maraice azkar wanda aka yi annabi ya koya mana hadisin Usman dan Affan yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ji yake bismillahi lalli la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala sama wa huwa as-sami'ul alim dalle ya faɗi wannan da sane ko ba wata faja'a wani abu da zai auko masa mara daɗi na musiba a wannan yinin nasa in ya faɗi da yamma ba wata faja'a da za ta auko masa musiba da daddaren su hawaye gari so uku za ka wannan addu'a wannan ba wikaya ba ce ba magani ne na rigakafi ba sai sa ba za mu daure ba muna yi 'ya'yan su rika yi don mu zauna lafiya sannan wani hadisin har wayo na abi huraira ya ce wani mutum ya zo wurin manzo sallallahu sai ya manzan Allah abin da na gamu da shi daren jiya kunama ce ta galla man nake ta azaba ya ce to ina jin sadda za ka da daren yi da yamma baka ka faɗi a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa baka wadu wannan ba da ka wadi ba abin da zai cutar da kai baka ka duba fa annabi ya fadi ba ni bayan wa a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaqa daga sharri duk abin da ya halitta ma yin alfazil umum corona ta shiga Kuna mata shiga maciji kura mutane sharrinsu ma'aljanu da ba ka gani sai suna cikin ma halaka kana faɗi shi kenan ita ma ka faɗe ta to uku ka gama ɗan uwa abu na ƙarshe ɗan uwa wanda ya kamata mu daɗa kula da shi shine addu'a ce annabi yakan kiyaye yana yawan faɗin wannan isti'aza din yakan ce wato ainihin a'udhu billahi minal Waljinoni, jununi wa min sayil asqab ya Allah ina neman tsari da kai daga baras ita ce kuturta Waljinoni da hauka sannan wal da ciyo irin wanda ake cewa ba magani irin su kansa suwaye da sauransu wa min sayil asqab da kuma munanan cututtuka kaga corona na ciki kana nabi na yawan yi mu sai mu kyauta ka haddace ƴaƴanka kasa, haddace gidanka ya zama gidan zikiri dan uwa abu na ƙarshe da zan cika mana da shi in mintunan tunda an ce zuwa ɗaya aka ce kar a wuce ɗaya ko to na cikon shi ne kafin ɗaya insha Allahu abinda zai ɗauke bala'i in ya sauka shi ne tsabta inda yana da alaƙa da wannan cutar mu a Najeriya in ka ce tana da alaƙa da ƙazanta ila ba mamaki inda duk masu cutar malaria da tsuwaye da typhoid in ta taɗe su sai abin da Allah yi su kuma nan su malaria su tago kazanta ke kawo su ko abin na ƙarshe shine wajibi mu kula da tsafta a dukkan ɓangarori na rayuwa Ɓangaren, wato baki da haƙora da wato gashinka da gangar jiki da tufafi da abinci da abin sha da mazauni da hanyoyinmu da dukkan wurare na taro mu ya zama tsafta ta zama wato ruwan dare abinda muke gani na kazanta kwatoci bola zubar da shara inda aka ga dama lallai gwamnati yanzu ta tashi haikan ta magance wannan musiba ɗaiɗai kuma mu ma mu magance zai taimaka mana akwai hadisai dukkan suka yi bayani kan wannan lokaci ba zai ba mu dama ba hadisin ƙarshe hadisin jabir ɗan abdullah yake cewa ku annabi ke cewa ku kulle aglibu abwabakum ku rika kulle ƙobobin kun za ku kwanta da bismillah kenan sannan wa ya aniyatakum da can kore ake amfani da su da suwaye don za a da daddare a rufe su ma a babbarin su buɗe sannan wa dufi su rajakum fitila in za ku kwanta bacci ko wannan ta zamanin ka kashe ya kamata ka kwanta fitila na kan kaba zai iya zama gobara ta tashi sannan annabi ya ce ku rufe ainihin wuraren da ruwan ku yake da ruwa a tulu yake ko a ƙwarya ko a waye to yanzu duk ma inda yake ka rufe shi domin ƙwayar cuta za ta shiga da annabi yace lallai shaytan baya buɗe gidan da aka kulle shi da bismillah bai iya shiga haka nan kuma baya buɗe wani abu da aka rufe aka yi bismillah aka rufe sannan baya kwance kullin da kai ka kulle jakarka ka kulle kaza naka duka ka kulle sai dai ɗera shine kuwai saka in ka bar gidanka ba mage ba maganin ɗera za shi ya iya guiguye wato abin lantarkin kai je ya har sabbaba gobara a zamanin yau kenan da zamanin da fitila ce ta kwai sai ja lagwanin sai sababa gobara to yanzu kuma wannan lantarkin naka zai iya guiguye abin nan a zo a sami tokin daga nan sai gobara sharrin tsera yana nan har yau har gobe kuma ga shi ma shi kan shi matsala ne saboda haka yan uwa mu kiyaye lokaci ba zai ba mu dama tunda da doka ta takaita hudu ba zuwa karfe ɗaya. ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka wannan yanayi da muke ciki Allah ka yi mana Allah ka dawo mana da zaman lafiya ka dawo mana da ƙoshin lafiya ka yaye mana corona duk wata cuta da take damun al'umma Allah ka dawo mana da arzikinmu muna kira ga gwamnati kullum ta duba maslahar al'umma yadda aka kalli ɓangaren ruhinmu aka bamu mu yi sallar juma'a mu yi idi mu yi kaza to a kalli ɓangaren kuma rayuwa za a ci za a sha a yi ƙoƙarin tunanin buɗe kasinni saboda bayan Allah na nan suna fama da wahala abinda za su je su sai su kama iyali babu a dubi duk hanyar da za a bi su ma a ba su su saya su sayar wannan shine aikin gwamnati katta matsa ma al'umma نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظ بلاء بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلي أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وخذ بنواسينا للبر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يا رحمة